ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahim Zaki kashi na bakwai Muna isa na nufi gurin wasu motocin shi kuma ya doshi gurin wasu yana miƙa musu hannu. Ba zan iya faɗa abin da ya faru ba, iyaka abin da na sani kawai trafik ta saki motoci sun fara wucewa. kawai sai na ji karar lukuman da dukkanin ƙarfinsa sai kuma na ji karar karafuna jiyowa na ya firgice ina kallon mutanen da ke nufar gurin da sauri wani irin ƙara ne da wata irin murya da ban san ina da irin ta ba na saki kuɗin da ke hannuna na ruga a guje ina haniniya kamar wani doki aliyu zaune yake a sitting room ɗinsa yana duba wasu takardu da nasir ya kawo masa tun daga abuja domin ya saka hannu a nan ma kai zaka wakilce ni nasir don ba zan iya barin matata da tafi saboda aikina ba to me yasa kai ba za ka ɗauke ta kuje can ba ai za ka iya kula da ita a can ɗin ma shiru ya na wasu 'yan mintuna kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya magana cike da gundura kamar wanda ya shekara yana magana da wani eh ita ce ta yarda, wai ta fi so ta zauna a kusa da familin ta sai ta ji sauki sosai amma ai za ka iya convincing ɗinta ta yadda ta bi ka aliyu bai sake ce masa komai ba wayarsa da ke aljihu ta yi ƙara alamar saƙo ya fito da ita ya duba na shirya kuma ina son ruwa cikin sauri ya sa hannu a takardun ya miƙe tsaye yana kallon nasir matata tana da muhimmanci a gurina don haka ba zan iya zaɓar aikina na batta ba kar ka sake min irin wannan maganar yana faɗar hakan ya jefar da takardun a saman tebur ɗin da ke tsakaninsa da nasir ya bi ta ƙofar ciki ya fito babban falo kai tsaye firiza ya nufa ya ɗauko robar ruwa ba mai sanyi sosai ba da kofi sannan ya nufi sama tana zaune a bakin gado ta cancaɗa ado kamar wacce za ta je gurin biki sai ƙamshin turare take princess kin yi kyau ya faɗa yana ƙoƙarin ajiye ruwan a kusa da ita tare da kai hancinsa yana shinshina gefen wuyanta kun gama mitin ɗin ne ya gyaɗa mata kai yana zuba mata ruwan a kofi nasir ya tafi ya ɗaga kafaɗinsa alamun bai sani ba sannan ya kai mata ruwan bakinta kaɗan ta sha ta kawar da kai mu tafi yanzu ta riga shi miƙewa tsaye kamin shi ma ya miƙe ya riƙo hannunta suka sauko ƙasa kaɗan kaɗan take tafiya kamar mai tausayin ƙasa har suka isa gaban motar ya buɗe mata ta shiga ganin babu motar nasir ya tabbatar masa da cewa ya fice tun kamin ya juya motar mai gadi ya buɗe masa gate kai tsaye family house ɗin su rahama suka isa sai suka buɗe motar gaba ɗayansa suka fito tare tana gaba yana bayan ta suka shiga falon yadda ta tarar da fuskokin yan uwanta ya tabbatar mata da babu lafiya me ya faru na ga fuskokin ku da a haka ta faɗa cike da faɗuwar gaba tana ƙoƙarin zama kusa da ƙanwata razinatu wallahi ɗaya daga cikin shopping mall ɗin dadi ne da yake kano ya ƙone ya ma tafi can tun da safe shi da mumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama saboda wannan tashin hankalin nake ce kar a faɗa miki wai baya son ranki ya ɓaci cewar ta sannan ta shiga sauyin yan uwanta da ke wa aliyu gaisuwa shi kuma gaba ɗaya hankalinsa yana kan rahama ganin kamar hankalinta ya tashi sosai diya am oke idan ka je ka ce da momi ina gaishe ta kuma kamata maganar mai aikin kai kawai ya gyaɗa mata sannan ya juya ya fice yana shan ƙamshi yana shiga motarsa ya ɗauki hanyar family house ɗinsu dama yana jin cikinsa babu nauyi ko da ya shiga falon ya tarar da momi tana tattara littattafan jikokinta da suka wawwatsar wato 'ya'yan ƙannan aliyu momi barka da safiya safe yanzu karfe sha biyu da minti sha uku ta faɗa tana kallon ƙaton agogon da ke falon shi ma kallon tsadaddan agogon da ke hannunsa ya kana ya zauna yana faɗin ai ban ma san ta yi ba haba shi yasa na ji ciki na ba nauyi matarka ba nan ne tare muka fito da ita na aje ta a gidansu momi ta ci gaba da tattara littattafan ba tare da ta ce masa komai ba shi kuma yana ta kallon yanayinta momi akwai wani abin ne sai ta kalle shi ba komai kawai dai na yi tunanin ya kamata a ce ka karya a gidanka kamun ka fito momi kin san rahama ba lafiya ta ishe ta ba kuma ko tana da lafiyar ma bata saba aikin wahala ba tunda bata tashi a gidansu dama tana yi ba kuma bata iya zuwa gidansu da kanta ta gaishe su ba ko gidansu kawai ta sani sai gidan ƙawaye, sai kuma fita waje idan ta gaji da ƙasar. ya shafa kansa yana neman kalmomin da zai haɗa ya fahimtar da momi ko wace ce rahama shin bata san zuwa gaida sirkai yana da muhimmanci ba ko ta ɗauka fulani ce mahaifiyarka kai baka taɓa gaya mata cewa ni na haife ka ba ko kuma tana ganin kamar bana jin zafin abin ne sai ku zo garin nan hutu daga abuja har ku kare hutunku ku koma ba za ta tako ƙafar ta gidan nan ba sai idan za ku tafi shi ɗin ma don kuna tare ne balle kuma ta ɗauko wani abu ta kawo min ko ta aiko min ba kuma wai don ina da bukata ba amma kowa yana son kyautatawa miƙewa ya nufi dainin ba tare da ya ƙara cewa komai ba sai dai yadda ya ga fuskar mahaifiyar tasa ya sa shi jin babu daɗi Don bai ɗauki abin da rahama take a matsayin wani abu ba a ganinsa rahama ta riga ta saba da rayuwar turai ne ita kuma momi ta kasa fahimtar haka ba kamar mama fulani ba wadda ba ta damuwa da shiga sabgar rahama ba kuma don komai ba sai dan tana ganin daga rahamar har ubanta ba su kai matsayin da za ta tsaya kallon su ba domin ita ba ta hulɗa da duk wani mai kuɗin da baya iya amsa sunansa a birnin abuja ata kamar wata mahaukaciya haka na rika ratsa mutane ina cusa kaina har na karasa inda yake ihu yake ta yi yana rike da kafarsa yana kiran sunana wayyo Allah ata kafana wayyo ni kafana babu jini a kafar amma yadda yake ihu cikin magagi ya fahimtar da ni irin ciwon da kafar take masa ga gefen kansa sai jini yake yana ta wani jujjuya ido kamar zai shuɗe ai Allah ya ƙara mutanen nan ba su da godiyar Allah kullum a cikin bara suke da sun hango mota su tafi da sauri suna miƙa mutane hannu yara ƙanana an koya musu bara shi ne abin da mafi akasarin mutanen da suke gurin suke faɗa wasu suna jin tausayinmu yayin da wasu suke alakanta abin da rashin wadata zuci irin namu na bara a titi da ƙasƙantar da kai jama'a ku taimaka min karya mutu na faɗa ina kuka sai ɗaya daga cikin mutanen da ke tsaye ya zo ya ɗauke shi ya saka shi a bayan mota wanda nake tunanin shi ne ya kaɗe shi gidan baya ya buɗe min na shiga gurin da lukman yake sannan ya buɗe mazaunin direba ya zauna ya fusgi motar muka doshi specialist hospital wato asibitin daji muna isa aka wuce da shi layin 'yan haɗari ni kuma na bi bayan bayansa hankali a tashe sai da suka faɗa min cewa na je na karɓo kati sannan na tuna da kuɗin da suke hannuna ba ko tantama sun faɗa a lokacin da haɗarin ya afku da sauri na nufi emergency ko Allah zai sa na ga mutumin nan ya taimaka min amma sai na neme shi na rasa wataƙila shi ma ya yi tafiyarsa komawa ne ciki ina roƙonsu da su taimaka min su kula da shi na je na kawo kuɗi sai suka ce min wai ba za su taɓa shi ba sai na zo da police haka suka kyale lukman a wulakance a cikin gurin da dubun mutane suke sai ihu yake ji ne kamar na je na ɗauke shi ne tafiya ta da shi to idan na ɗauke shi ina zan kai shi sannan ba ni da maganin da zan iya masa tasowa ne na fito daga cikin gurin ina tafiya hawaye masu zafi suna sauko min yanzu 'yan kuɗin da suka rage min da kuma waɗanda muka yi bara muka samu na zubar saboda kiɗima gashi lukuman ya bugu da mota gana na tana asibiti tana jiran na kawo kuɗin hoto da magani wani abu na ji ya tsaya min a zuciya yana neman numfashi na a take tsayuwa ta gagare ni ba zan iya faɗar inda nake ba iyakar abin da na sani na ji na zauna a saman wani abu mai kamar ƙaya sai kuma duhu ya rufe min ido har na so jin kamar babu sauran numfashi a tare da ni ban san iya awanni ko mintunan da na a gurin ba kamar wacce aka saka wa numfashi daga sama haka na tashi firgigit ina ta mai da numfashin wahala ɓarin kaina ne na ji yana min wani irin ciwo gudun da nake zaune kuma sai suka na yake hakan ya sa na yunkura na tashi tsaye sai na lura ashe a saman wasu fulawoyi masu ƙaya nake zaune da na soma tafiya sai na jijiri na ɗiba ta idanuwana kuma suna lumshewa kamar mai jin bacci haka na fito bakin titin asibitin ina tafiya kamar mara lafiya bakin titin na tsaya na tari wani mai nafef yana tare da wata mace a baya yana tsayawa na duka har ƙasa na haɗa hannaye na biyu ina roƙonsa don allah ka taimaka min ƙanina ne ya haɗari mutumin da ya kawo shi asibitin kuma ya gudu ya bar mu su kuma sun ce ba za su duba shi ba sai na kawo polis kuma ba ni da kuɗin sayan kati yanzu me kike so matar da take bayan ta faɗa tana ɗage ƙaf ɗin da ke fuskarta so nake ka taimaka min na ɗauko shi na saka shi a ciki na kai shi gida inna ni lahi wa inna ilaihi raji'un mutane suna cikin wani hali ke yanzu ko kuɗin na fef ɗin ma ya gagara Allah ka ba mu ƙarfi da ikon da za mu iya taimakon bayan ka marasa shi ta faɗa tana miƙo min dubu ɗaya yan ɗari biyu guda biyar sannan ta ciro ɗari biyu ta miƙa mai na fef ɗin je ka kai ta ni zan tari wani na shiga na gode allah ya saka miki da alkhairi tana fita na shiga na zauna a ciki mai nafef ɗin kuma ya ja muka shiga ciki har bakin emergency da sauri na fita daga nafef ɗin na shiga ciki sai na same shi a inda na bar shi sai dai baya motsi babu kuma alamar numfashi a tare da shi kun kashe shi kun bar shi ba ku taimaka masa ba ya mutu kun ji daɗi shine abin da na faɗa ina kallon nurses ɗin ina hawaye kamar ba gobe sannan na duka na sa hannu na biyu na tallabo shi na jiyo na fito da shi menafef ɗin ya taimaka min muka sa shi a ciki sannan nima na shiga ina ta shafa fuskarsa ko zai farka amma shiru can na kai hannuna gurin hancinsa sai na ji babu numfashi babu alamarsa har muka isa kilafato road kuka kawai nake ina rike da lukuman menafef ɗin ne ya taimaka min ya fito da shi ya aje min shi a gurin da na nuna masa a cikin kangon gidan sannan ya saka hannunsa a aljihu ya ciro ɗari biyar ya miƙo min gashi ku ƙara allah ya kawo muku mafita na gode na faɗa ina kuka shi kuma ya juya ya fita cike da tausayi nan na zauna ina ta kallon lukman wai ko zai motsa amma shiru har hannuna na kai na matsa gurin kafar inda na ga ya riko ɗazin ko zai motsa nan ma dai shiru kaina na ɗaga sama ina hawaye cikin ɗaga murya irin na masu neman ɗaukin nan cikin gaggawa Allah kai ka so haka a gare mu komai ya same mu da saninka da kuma yardarka Allah ka sani ba ni da wata mafita sai taka Allah kana ganin halin da nake ciki Allah ka kawo min ɗauki tashi ne ne a laula na sallah ban tashi daga gurin ba sai da na gabatar da sallar la'asar sannan na miƙe tsaye ina murza kuɗin da ke hannuna zuciya na min wani abu babu daɗi da ƙafa na taka zuwa asibitin udud wannan karan babu masu gadin ɗakunan kasancewar la'asar ce cike da nauyin ƙafa nake taka ward ɗin ina ta saƙe-saƙen abin da zan faɗa wa nana idan na ɓoye mata dole za ta san gaskiya idan kuma na faɗa mata za ta iya shiga cikin wani halin sai na kasa zaɓa tsakanin na faɗa mata ko kuma akasin haka kwance na same ta ba kamar ɗazuba da na barta a jingine ba san hawaye na min zuba ba har sai da ta nuna fuskata me yasa ki kuka ata wani abin ya samu lukuman ne da sauri na share hawaye na ina girgiza mata kai a'a babu abin da ya same shi kar ki ɓoye min ki faɗa min babu abin da zan iya da lamarin Allah mota ta kaɗe shi nana kuma an kai shi asibiti amma baya motsi na ɗauko shi na dawo da shi gida kuma kuɗin da na samo da ragowar duk sun faɗi kamar wacce aka yi wa allurar ƙarfi da kuzari haka na ga ta tashi zaune kamar ba ita ba lukuman ɗin ya mutu ne Ban sani ba, amma dai baya numfashi. Kuma yana ta ihu lokacin da aka kaɗe shi, har ya riƙe kafarsa yana ta kuka sosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta faɗa tana miƙewa tsaye. Har mamaki ta bani, don zan iya rantsewa da Allah cewar ba ita ce a kwance malala ɗazu ba. Mu tafi. Ta faɗa tana jan ɗaya zanin da ke saman gadon tana rufe jikinta. Ni kuma ne saurin riƙe ta na zaunar da ita. Ba za su bari mu tafi ba sai mun biya kuɗin gado nana. ki zauna zan je na samo kuɗin na biya su sai mu koma gida zaunawa ta a saman gadon sai kuma ta fashe da wani irin kuka mai taɓa zuciya ni kuma na fita daga gurin ina sauri kamar zan harɗe lokacin da na fito bakin kofar asibitin sai na rasa abin da zan yi wace hanya zan bi na samu kuɗi barin zan sake komawa ko kuwa sata zan je na yi ko mutunci na zan siyar idan ma sata zan yi ina kuɗin suke da har zan sata ina mai siyan mutuncin yake da har zai siya a nawa zai siya me zai biyo bayan nan wani tunani ne ya zo min da sauri na tare na fef na shiga na ce ya kai ni ofishin 'yan sanda muna tafa gabana na faduwa ka da wacce bata saba ba musamman a lokacin da na sauka daga nafef din na doshi cikin ofishin sai bugun gabana ya karu ina jin kamar ba zan iya ba ganin irin manyan bindigogin da suke rike da su a haka dai na daure na shiga gurin da sallama muryata na rawa kamar mai jin sanyi assalamu alaikum mutum biyu suka amsa min sauran kuma suna ta kula wasu mutane da ke musu complain wa kike nema wani mai babban murya ya tambaya yana kallon yanayi na. ƙarar wani likita na kawo likita kuma me ya miki ƙodar mahaifiyata ya cire ba tare da sannan mu ba kuma ni ban ce masa ya cire ba na faɗa ina kuka sai ɗaya daga cikinsu ya zaro ido what sai ɗayan ma ya ce ƙoda babban magana robert buɗe mata fayil ka ɗauki statement ɗinta a take na zayyana musu komai yadda ya faru ciki har da maganin da ya bani da kuma abinci sannan na faɗa masa yadda wancan likitan na udir ya faɗa min amma ke ai baki da shaida akwai hoton da ya nuna ba ta da koda guda ɗaya kamar yadda likitan ya faɗa kuma ashe ba a wa dafin maciji tiyata ni ban sani ba cikin kuka nake wannan magana ina share majina da hijab ɗina don allah ku taimaka min ku kwato min haƙƙin mahaifiyata yanzu haka tana asibiti babu kuɗin jinya sakamakon koda nan da ya cire mata kin san inda likitan yake ne ban sani ba amma na san asibitinsa kuma a can yake aiki kusan ma ko da yaushe a can yake zama to yanzu kin san yadda za a yi kina da namai na miƙa masa dubu da ɗari biyar ɗin da ke hannuna wannan kuɗin ne kawai ban sani ba ko zai isa ɗaya daga cikinsu ya karɓa sannan ya zagayo tare da wasu polisawa guda uku sai da suka janyo mota 'yan sanda suka ce da ni na zo na shiga na nuna musu inda yake cikin kuzari na shiga mota ina jin daɗi da ganin kamar za a kwato min haƙƙina ne ashe ban sani ba reshe ne zai juye da mujiya aliyu Momi muna neman mai aiki wacce za ta rika gyara mana gida. Ya faɗa yana aunar jalof ɗin taliyar da Momi ta zuba masa. ya talakan za a nemo muku kenan, tunda da yanzu za a ci amfaninta. Za dai mu ci amfanin juna, ai mu ma biyan ta zami. Momi ta yi murmushi. Dan wajen Fulani har yanzu ka ƙi ka yadda cewa za ka ci ribar talaka ko? Momi ke ce dai biki gane ba. Idan ba wani abu za ka sa talaka ya maka ka biya sa ba me zai haɗa ka da shi? Mama Fulani tana yawan yi min bitar kan da yadda ko riga ta talaka ya riƙe, balle kuma wata harka ta haɗa ni da shi. Kin san talaka ɗan hassada ne. Lallai kuwa, ina jiya maka tsoron ranar da zaka fara ƙaunar talaka. Wataƙila abin ba zai zo maka da sauƙi ba. Kamar ya momi, ba a son fariya ɗan wajen Fulani. Allah zai iya jarabta ka ka koma talakan cikin talakawa. Ko kuma Allah ya jarabce ka da son 'yar talakawa wacce zaka duka har ƙasa kana roƙonta ta soka. Tofar da ragowa abincin da ke bakin saye Allah ya tsare ni momi ni ai bani da ra'ayin yin mata fiye da ɗaya rahama ce kuma daga kanta babu wata ai kuwa 'ya'yan talakawa akwai tarbiyya da a ce rahama 'yar talaka ce sai ta fi ganin girma na momi ko yanzu fa tana ganin girmanki kawai dai ita ta tashi da rayuwar turai ne kuma kin san gidansu ba su san wahala ba shi ya sa. Hmm, to Allah ya kyauta ne abin da momi ta faɗa ta tashi ta shige kicin sai bayan sallar garba sannan ya biya family house ɗin su rahama ya ɗauko matarsa suka dawo gida kamar wata mara lafiya haka ta shigo cikin falon tana takawa kamar mai jin wahalar tafiya menene diya ba komai kawai dai dadi ne bai dawo ba kuma an ce ya hasara sosai a shopping mall ɗinsa da ya ƙone shine zaki sa kanki damuwa bayan kin san larurarki ta yi murmushi tana kai hannunta ta zagaye wuyansa shi yasa nake kokarin kawar da damuwata ta ko na raye da kai kisin ɗin leɓanta ya sannan ya rungume ta a ƙirjinsa ka yi wa momi maganar mai aikin ni wallahi duk yamar shiga ɗakin nan nake ko'ina ya yi datti shiru ya bai ce mata komai ba ban mu ma duka suna son gyara ga tarin wanke-wanke ga kicin ɗinmu da ɗakunan kwananmu duk sun yi datti ko mofin fa an daɗe ba a yi ba kuma ka san ba zan iya ba ya faɗa yana shafa bayanta ya santa da yawan magana wani lokacin kamar rediyo take gashi kuma shi baya son yawan magana sai da mama fulani ko momi dr asim ya ce zai rika zuwa yana duba ki kullum ya faɗa bayan ya sake ta sannan ya nufi sama Ata. Mun taki sa'a domin kuwa mun isa asibitin lokacin yana tsaka da aiki. Ina gaba polisawan na bayana kowa sai kallon mu yake har muka isa ofishinsa. Da muka shiga sai muka tarar baya ciki wai yana ɗakin tiyata. A ofishin muka yi tsaye cirko-cirko muna jiransa har ya fito daga tiyata. Da fara tsayawa yana kallon polisawan kamin ya mai da dubansa zuwa gare ni. Da alama an labarta masa zuwa mutum kamin ya shigo ofishin. Kai ne Dr. Asim? Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya faɗa yana gyaɗa kansa. Yes, wani abin ne you are under arrest akan me ya tambaya kamar daga dara ni kuma ne ƙarfin halin buɗe bakina na ce kai ne ka cire mahaifiyata koda don haka dole a kama ka kuma a kwato mata haƙƙinta Ƙodar da kika siyar Ba ta min suna kike so ki are you out of your sense mamakin furucinsa ya hana ni koda motsin kirki balle na sake cewa wani abu wai na sayar da koda yaushe na siyar wa na siyarwa ya ma za a in sayar da kodar mahaifiyata ofisa kan wannan yarinya ta yi wasa da hankalin ku ta raina muku aiki kar kuma ku same ni har ofishi na ku ce za ku ci mutunci na akan aiki na yanzu mu je station din ku haɗa ni da ɗan sanda ɗaya da zai shiga mota ta sai mu tafi don ni ba zan shiga motar ku ba yadda ko ya bukata haka akai ni da sauran polisa muka koma motar da muka zo shi kuma ya shiga motarsa da ɗaya ɗan sandan bayan ya ɗauki wasu takardu a motar 'yan sandan suka yi ta tambaya ta wai da gaske na sai da kodar mahaifiyata ni kuma na yi ta musu rantsuwa ban siyar ba ban ma san an cire ba idan har na siyan me zai sa na kawo ƙararsa gurinsu a nan suka tausaya min kuma suka ce za su ƙwatar min haƙina ɗan sanda ɗaya ya matse ni sosai jikinsa yana ta gugar nawa yarinya kyakkyawa da ita a ce za a ci amanarta ki sha ki, sai mun ƙwato miki haƙinki shi ne abin da ya faɗa yana ta kallona da jajayen idansa kamar mai shaye-shaye o'oi rana zafi inuwa ƙuna wannan jarabawa da mai tai kama can ta baro na a asibiti gagawar lukuman can ta bari a gida